Markus Sura ta goma sha ɗaya Da suka kusato Urshalima da Betafaji da Betanya wajen dutsen zaitun sai Yesu ya aiki almajiransa biyu ya ce musu, Ku shiga ƙauyen can da yake gabanku, da shigarku za ku ga wani aholaki a ɗaure, wanda ba taɓa hawa ba, ku kwanto shi, kowa ya ce muku, don me kuke haka, ku ce, Ubangiji ne ke bukatarsa. zai kuma komo da shi nan da nan sai suka tafi suka tarar da hulakin a daure a kofar gida a bakin hanya suka kwance shi sai waɗanda suke tsaye-tsaye a gun suka ce musu don me kuke kwance a hulakin nan suka faɗa musu abin da yesu ya ce su kuwa suka ƙyale su suka tafi suka kawo wa yesu a hulakin suka shimfiɗa mayafansu a kai ya hau sai mutane da yawa suka shimfiɗa mayafansu a hanya waɗansu kuma suka baza rassan da suka kakkaryo a saura da na gaba da na baya suka riƙa sowa suna cewa hosana albarka ta tabbata ga mai zuwa da sunan ubangiji albarka ta tabbata ga mulkin nan mai zuwa na ubanmu dauda hosana ga allah sai ya shiga urshalima ya shiga haikalin da dai duba komai da yake magariba ta yi ya fita ya tafi betanya tare da goma sha biyun nan kashe gari da suka tashi daga betanya ya ji yunwa da ya hango wani itacen ɓaure mai ganye kore shar sai ya je ga koya ya sami 'ya'ya da ya isa wurinsa bai ga komai ba sai ganye don ba lokacin 'ya'yan ɓaure ba ne sai ce ɓauren kada kowa ya ƙara cin 'ya'yanka har abada almajiransa kuwa suna ji suka iso urshalima ya shiga haikalin ya fara koran masu saye da sayarwa daga ciki ya kuma birkice teburorin 'yan canjin kudi da kujerun masu sayar da tattabarai ya kuma hana kowa ya ratsa haikalin dauke da wani abu sai ya musu gargaɗi ya ce ashe ba a rubuce yake bacewa cewa za a kira masujada ta ɗakin addu'a na dukkan al'ummai amma ku kun maishe shi kogon 'yan fashi. Da manyan firistoci da malaman attaura suka ji wannan magana sai suka kuma nemi hanyar halaka shi saboda sun tsorata da shi don duk jama'a suna mamaki da koyarwarsa kowace yamma kuma Yesu yakan fita gari. Suna wucewa da safe sai suka ga ɓauren nan ya bushe har saiwarsa. bitrus kuwa ya tuna sai ya ce masa ya shugaba dubi ɓauren nan da la'anta ya bushe yesu ya amsa musu ya ce ku gazgata da allah hakika yana gaya muku kowa ya ce wa dutsen nan ka ciru ka fada teku bai koyi shakka a zuciyarsa ba amma ya gazgata abin da ya faɗa zai auku sai a yi masa shi don haka ina da ya gaya muku komai kuka roƙa da addu'a ku gazgata cewa samamme ne za ku kuwa samu Ko yaushe kuka tsaya yin addu'a in akwai wanda kuke jin haushinsa ku yafe masa domin ubanku da yake sama shi ma ya yafe muku laifofinku amma in ba kwa yafewa haka ubanku da yake sama ma ba zai yafe muku laifofinku ba suka koma urshalima yana zagawa cikin haikali sai manyan firistoci da malaman attaura da shugabannin jama'a suka zo wurinsa suka ce masa da wanne izini kake yin waɗannan abubuwa ko kuwa waye baka izinin yin haka sai yesu ya ce musu zan yi muku wata tambaya ku bani amsa ni kuwa in gaya muku da kowane izini nake yin abubuwan nan to baptismar da ya haya ya yi daga sama take ko kuwa ta mutum ce ku bani amsa sai suka yi muhawara da juna suka ce in muka ce daga sama take sai ya ce to don me ba ku gaskanta shi ba ma kuwa ce ta mutum ce suna kuwa jin tsoron jama'a don duk kowa ya tabbata cewa yahaya annabi ne sai suka amsa wa yesu suka ce ba mu sani ba yesu ya ce musu haka ne kuma ba zan faɗa muku ko da wani izini nake yin abubuwan nan ba